Jim kaɗan da bayyana sakamakon zaben a gurbi na sanatan Bauchi ta kudu daga bakin jami'an zaben Farfesa Ahmed Sarki Fagam. And the of votes tuni wakilan jam'iyyan pdp da na gpn suka yi allah wadai da yadda hukumar zaɓe ta ayyana zaben mai inganci saboda a cewar su zaben yana cike da kurakurai mai ɗimbin yawa idan aka yi la'akari da rushe wasu mazaɓu masu yawan gaske da jami'an zaben suka yi a ƙananan hukumomi guda uku kamar karamar hukumar bauchi ta fawa balewa da kuma alƙaleri mun zaga mun gani mun kama su da ido mu da ƙarshe sun ƙara da cewa hukumar zaɓe tare da jami'an tsaro sukan yi biris da gwamnati mai ci ta yi abin da take so yayin gudanar da zaɓe a inda suka ce su kam yanzu ba za su sake lamunta ba ƙarshen rahoton kenan adamu shehu labaran liberty daga bauchi